bin Ali al-Qahtani a yau insha Allah za mu darasi na goma sha hudu kuma za mu tashi addu'a inda ijmabil mayyit wato addu'a yayin rintse idon mamaci idan mutum ya rasu galibi idonsa suna buɗuwa su kafe to ana bukatan a rufe masa wannan idon kuma idan an rufe akwai addu'an da ake yi a yayin rufewa ne addu'an ita ce Allahumma ghafir li fulanin bismihi warfa darajatahu fil mahdiyin wa khlufu fi aqibihi fil ghabirin واغفر لنا وله يا رب العالمين وافصاله في قبره ونوير له فيه addu'an an ruwaito ta daga ummu salama radiyallahu anha Allah yarda da ita matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace lokacin da manzo Allah ta sunama ya shiga wajen Abu Salama a lokacin da ya rasu to a lokacin ashaqqa basarahu wato ya fito da idonsa ba tare da ya rufe su ba kamar a ce ya buɗe idonsa bulo-bulo to sai manzala ta sama sai ya rufe masa idon wato bayan ya rasu kenan to da ya rufe idon sai ce inna ruha idza qubiba tabi'ahu al-basar ai shi rai idan aka karbe shi ido yana bin sa lokacin da aka zare ran mutum sai idon yayi ta kallon ran yayi ta kallon ran to bayan an zare kuma ba zai iya komawa ya rufe kansa ba tunda babu rai babu rayuwa din saboda aka sai dai mutane su rufe masa idon sa to kenan wannan alaman abu salma ya rasu ne kuma su iyalensa ba su sani ba to lokacin da mazala ta sunama ya rufe mata idon sa'in kuma ya ce ina ruha iza kobe ba ta a hulbafar shirai in aka karɓe shi ido yana binsa fabajjan nas sai mutane suka kama kuka fabajjan nasu min ahli sai mutane suka kama kuka daga cikin iyalansa aka kama kuka a lokacin an tabbatar yare su kenan suna kuka sai maza Allah su sama ta da, la tadau ala anfusikum illa bi kada ku yi wa kanku wata mummunar addu'a ku dai faɗi alkhairi akan mamacinku fa innal mala'ikata yu'minuna alama ta taqulun domin mala'iku suna cewa amin kan abin da kuke faɗa ko za haka idan mutum ya rasu alkhairi ake faɗa a kansa sai mala'iku su dinga cewa amin amin mana Allah ya tabbatar masa da alkhairi kuna yabonsa mala'iku na cewa amin to wannan duk wanda kaga ake yabonsa bayan ya rasu to alamar dan aljanna ne to haka ne idan kun zo kuna kukkushe shi kuna ta faɗan munanan maganganu a kansa sannan ma mala'iku suna cewa amin amin shi sa manzo Allah ya hana faɗin munanan maganganu sannan kuma duk wanda kaga ya rasu ko ina ana kukkushe shi alamar dan wuta ne shi yasa da aka wuce ta gawa a gaban manzala ta suna aka yi bi alkhairi a kanta sai ce wajabat ta wajaba aka wuce da wata aka faɗi sharri a kanta ya ce wajabat ta wajaba aka ce menene ya wajaba ya ce fa amma allazi asnaytum alaiha alkhaira faqad wajabat laha aljanna wa amma allati asnaytum alaiha sharra faqad wajabat laha an-nar antum shuhada'u allahi fil ard wanda kuka faɗi alkhairi a kanta to aljanna ta tabbata akan wannan gawan wanda kuma ka faɗi sharri a kanta wuta ya tabbata mata ku ne shaidun Allah a bayan ƙasa da suka kama kuka sai manzo Allah sun ce to kar ku yadda ku faɗi wata kalma in ba ta alkhairi ba shikenan daga nan manzo Allah ta sama sai kama wato yi wa shi Abu Salma addu'a yana cewa Allahumma ghafir li abi Salma warfa darajatahu fil mahdiyyin واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافصى له في قبره ونروي له sai mazala ta suna sai wa wato abu salama wannan addu’a wani hadisi ingancacce ne imam bukhari ya ruwaito hadisi abu na imam muslim ya ruwaito hadisi to ka wannan addu’an ita ake a lokacin da ake rintsewa ko ake rufewa ainihin mamaci idonsa bayan idonsa sun budu sun biransa lokacin da ran yake fita fasara addu'a Allahumma ghafir li fulani ne sai ce bismi ya Allah ka gafarta ne sai a faɗi sunan sa nan don manzo Allah kuma cewa Allahumma ghafir li abi salama Allah ka gafarta abu salama to kai kuma mamacin naka ko me sunan sa sai ka faɗa ba wai zaka ce Allahumma ghafir li fulani bismi sai ka ci gaba da a'a idan sunansa Ibrahim sai ka ce Allahumma ghafir li Ibrahim in kuma sunansa Musa ka ce Allahumma ghafir li Musa warfa darajata sai ka ci gaba da addu'anka Allah ka gafartawa ne kuma ka ambaci sunansa warfa darajatahu ka ɗaukaka darajansa fil mahdiyin a cikin shiryayyu ka ɗaukaka darajansa a cikin shiryayyu wato ka ba shi aljanna ta ƙololuwa irin wanda kake ba wa shiryayyu wanda suka shirya a nan duniya sannan wa fi aqibihi ka me masa fi aqibihi a cikin zuriyarsa fil ghabirin cikin waɗanda suka rage fi aqibihi ai fi zurriyati fil ghabirin yana nufin fil baqin wato ya Allah ka zame masa khalifa a cikin zuriyarsa da ta rage ma'ana ya ubangiji ta'ala da lokacin da ya kira yana kula da zuriyarsa ƴaƴansa kenan to ya Allah ka kula da ƴaƴan nasa waɗanda suka rage Allah ya zama khalifansa a wajen 'ya'yansa ma'ana ya kula masa da 'ya'yansa. وغفر لنا كغافرتا منا وله كغافرتا وشي ونممت يا رب العالمين يا مهل التنتالك وصاله في قبره يا لك يلوى تامس قبر صح ونور له فيه يا لك حك كامس قبر كسا حكي أتكن قبر صح ونسيت الدعاء لأكي كان يوم مسا غافرة كاروك يلا أدعوك كدرجا صح كاروك يلا يكولد وتزورية سبايا صح ka roƙi Allah ya gafarta maka kai ma da kuma shi ɗin sannan ka roƙi Allah ya yalwata masa ƙabarinsa kuma ya sa haske a ciki wani ita ce addu'an da ake lokacin da za a rufewa mamaci to shi yasa mutum yana rasuwa to a samu wani ya je kan gawan in idon a buɗe ne a rufe in bakin a buɗe ne nan ma a rufe domin idan ba a rufe a lokacin ba daga ba ko an nemi a rufe ba za su ruku ba to yanzu a rufe kuma ga irin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunanta a yi أي مثلا الدعاء تقبى الدعاء للميز في الصلاة عليه سي الدعاء عند أكي ومامتي ألوك سين إن أكي مثلا صلى معنى وصدق دا سين إن عند أكي ومامتي إذا ذا أمسا واتو أني صلى لغتكي اللهم أقوي اللهم غفر له وارحمه وعافه وعفو عنه وأكرم نزله ووصي مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من القذاء وكما ينقى الثوب الأرض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار wannan ɗaya daga cikin addu'o'i muhimmai wanda ake yi wa wato mamaci bayan ya rasu wanda an wato hadisin daga auku bin malik radiyallahu anhu Allah da shi ya ce yace manzo Allah ta suma yayi sallah akan wata jana'iza wato ya mata yayi sallah wa wata gawa ya ce sai na haddace daga cin addoinsa yana yin wannan addu'a Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasfi mulkhalahu wa ghasilhu bil ma'i wa sajj wal barad wa naqqihi min al khataaya kama yunqqa ath-thawb al abyad min al abyad min ad-danas ko kama naqqaita ath-thawb al abyad min ad-danas wa abilhu khayran دارا خيرا من داره وعلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة وعيده من عذاب القبر وعذاب النار yace na kiyaye manzon Allah ya yi wannan addu'an lokacin da yake wannan gawan sallah yace hatta tamannaitu an akuna zakal mayyit yace har sanan ne burin ina ma ni ne wannan gawan ina ma ni ne na mutu ni ne na mutum manzon Allah ta sa yake min irin wannan addu'a ne saboda muhimmancin addu'a wani hadisin ingantacce imam muslim ya rawaito shi fassaran addu'an shine Allahumma ghafir lahu ya Allah ka gafarta masa warhamhu ka ji kansa mana ka kai masa rahama wa afihi ka bashi lafiya mana ka bashi lafiya ka tsare shi daga dukkan wani abu da zai cutar da shi ko a kabarinsa ko a ranar lahira wa anhu kai masa afuwa ka yafe masa zunubansa kenan wa akrim nuzulahu ka daraja garansa wato irin abin da ake tarban bako da shi shine nuzul to ya Allah ka daraja tarbansa kenan ka daraja garansa shine tarbansa dausayin sai zama ko kuma kabarin sai zama dausayi na aljanna wa wasfi mudkhalahu ya Allah ka yalwata mashigarsa wato wuri da aka shigar da shi kabarinsa kenan wa wasfi ka yalwata mudkhalahu mashigarsa wato inda aka shigar da shi ya zama mai yalwa domin idan mutum ya amsa tambayoyi da ake na kabari waye ubangijinka menene addininka wane ne annabinka ya zo hadisi ingantacce za a yalwata masa kabarinsa iya ganin idonsa iya ganin idonsa a tarwa abin nan zira'i saba'in wa ghasilhu bil ma'i salji ya Allah ka wanke shi da ruwa wa salji da kankara wal baradi da zai kankara A afal kankara kaman dunkuleliya baras kuma kaman dusan kankara Allah ka wanke shi fes wato daga zunubansa kenan wa naqihi ka tsabtace shi min al khadaya daga laifukansa wato ka gafarta masa gaba ɗaya laifukansa ya je lahira fes ba da wani matsala kama na kaita saubal abyada min ad-danas kamar yanda ka tsabtace tufafi fari daga dauda kamar yanda tufafi fari aka wanke shi za ka fahimci yawonku to Allah ka wanke masu ka wanke shi da kurakuransa fesfes ka san ba rigan da in an wanke ta za a gane ta fita kamar farar riga farasol wanda daudanta yake bayyana amma baka ai ba ka gane ko ta bulu ko ne abu sai dai ka ga alama sai ce wa Abdulhu ka musanya masa daran gida khairan min darihi mun fi alkhairi fiye da gidansa wato ya zama gidan da zai samu a lahira ko a kabarinsa ya fi na duniya daɗi ya fi na duniya daɗi wa ahlan ka musanya masa iyali khairan min ali fiye da iyalansa masu ɗebe masa kewa a ranar kiyan wa zaujan da mata khairan min zaujihi fiye da matarsa ta duniya ka musanya masa mata fiye da matarsa ta duniya wa alan khairan min ali wa zawjan khairan min zawji wato anan akwai matsala ko a musanya nan kamar matansa na duniya ba za su zama matansa na na aljanna ba kenan su suna can wani wuri shi yana can wani wuri alhalin kuma in sun shiga aljanna za su zama matansa za su zama matansa nan a ƙara masa ake nufi a ƙara masa akan iyalansa wato ko matansa matan da suka fi wa'annan su ne hurul ayn su ne hurul in ko ba su shiga aljanna ba to yana tare da hurulin in insa yan matan hurul'in kuma mata ne da aka halicce su a aljanna saboda yan aljanna sun fi matan duniya ba sa fitsari ba sa bahaya ba sa kaki ba sa haila ba sa haifuwa duk wani kazanta da mata suke da shi a nan duniya su ba su da wannan kazanta sannan wannan addu'an wa zaujan khairan wa ahlan khairan min ali wa zaujan khairan min zawjihi namiji ake yi wa ba wa mace a ce Allah ya musanyawa mutum mata fiye da matarsa ko ya masa daɗin wata matan a la'ira fiye da matarsa amma ba za ka zo kana yi wa mace addu'a tare suka ce Allah ya musanya mata miji fiye da ainihin mijinta na duniya ba wani mijin da za a musanya mata mijinta na duniya shine mai ce na lahira ba ta ma son a musanya mata ma sai dai in mijin bai shiga aljanna ba to za a aura mata wani za a aura mata wani mijin daban don ba za ta zauna ba ta da miji ba da hadisi ima muslim zai tafi jannati azam manzo ya ce aljanna ba goro ba goruwa ba marar mata ko marar miji a aljanna to amma in dai mijinta ya shiga aljanna to ba ta bukatan kuma wato a canja mata shi shi ta ba a mata wannan don a ce an canja mata miji fiye da wato ainihin mijinta a na duniyan ya ishe ta kawai kuma za a yi masa kuskurima ne a jajjara shi ta yadda ba zai canja mata ma ba za ta yi sha'awar wani namijin ba shi ɗin kawai take so to kaga zaujan anan zaujatan ake nufi kenan mata ba miji ba wa adkhilhu jannata, ya Allah ka shigar da shi aljanna wa'idhu min azabil qabri ka tsare shi daga azaban kabari wa azabin nar da kuma azaban wuta ka shigar da shi aljanna ka tsare shi daga azaban kabari da kuma azaban wuta shikenan ya gama rabo kenan kaga eh, abinnan matakan guda biyu ne bayan an bar duniya akwai kabari akwai kuma lahira to kabari shi ma akwai azaba a cikinsa ga wanda ya cancanci a masa azaban kuma akwai ni'ima a cikinsa ga wanda ya cancanci a masa ni'ima ne wanda ya amsa tambayoyin kabari za a masa wato ainihin za a kabarinsa zai zama ni'ima zai zama dausayi na aljanna za a masa shimfuda irin ta aljanna za a masa za a sa masa riga irin ta aljanna kanshin aljanna da abincin aljanna zai dinga zuwa masa kabarinsa wanda ko ya cancanci azaban kabari za a sa masa riga ta wutar jahannama shimfuda ta wutar jahannama tururi da kukuna na wutar jahannama ya dinga shigo masa a cikin kabarinsa to shi yasa aka ce wa kullum man mata faqad qamat qiyamatu dole ya mutu alƙiyamarsa ta tashi to tare da cewa zaman kabari zama ne na dako zama ne na jira ana jiran tashin alƙiyama ana jiran alƙiyama ta tashi kowa san makomarsa to amma duk da haka kabarin yana da wa'annan abubuwa guda biyu ni'ima ko azaba sannan bayan an tashi alƙiyama kuma ko a tafi aljanna ko a tafi wutar jahannama yasa sai ka masa addu'a Allah ya shigar da shi aljanna ya tsare shi daga azaban kabari kuma ya tsare shi daga wato azabar wutar jahannama to sai addu'a ta gaba Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyi ala al-islam wa man tawaffaytahu minna فتوفه على الإيمان اللهم لا تعرمنا أجره ولا تضلنا بعده Allahumma ghafir li hayyina muna ruwaito wannan hadisin daga Abu Huraira yace manzo Allah ta sama ya kasance idza salla ala janazatin yaqulu yana yin sallah wa janaiza wato gawa yakan faɗi wannan addu'a ne Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unsana Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam wa man tawaffaytahu minna فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده أبو داود رويته حديث ده ابن ماجه وما حديثنا إن أنت اللهم غفر لحينا فصلا الدعاء يا الله كغافر ترايم وميتنا دمتتم دون da yake raye Allah ka gafarta masa macaccen ma Allah ya gafarta masa amma nan da aka ce li hayyina wato mu musulmi kenan ko yawmayyitina musulmai za ka gafarta musulmai wa shahidina da wanda yake nan wa ga'ibina da wanda baya nan sai ma ma'ana wa shahid wanda yake nan wa shahidina da halartaccen wanda yake nan a wurin filin jana'izan nan a inda ake sallan gawa na Allah ka gafarta masa wa ga'ibina da fakakken mu shine wanda baya nan bai samu zuwa ba shi ma Allah ka gafarta masa wa sagirina Allah ka gafarta wa yaran mu wa kabirina da manyan mu wa zakarina da mazanmu wa unsana da matanmu duk Allah ka gafarta musu ne yace Allahumma man ahyaytahu minna ya Allah duk wanda ka raya shi a cikin mu fa ahyihi ala al-islam ka raya shi akan musulunci ka raya shi akan musulunci wa man tawaffaytahu duk wanda ka karbi ransa kuma minna da gare mu fa tawaffahu ala al-iman ka karbi ransa akan imani ayi rayuwa irin ta addini ta musulunci sannan ka mutu da imani wannan shine babban rabo kenan idan mutum ya kai yi babban rabo wal umuru bil khawatin ana lura da yaya ka kare ya rayuwanka ta kare in ka cika da imani ka yi babban rabo to galibi ko wanda ya rayu akan musulunci shine yake cikawa da imani dama akan musulunci ya rayu galibi ko zai cika da imani amma kaɗan ne ake samun wanda zai rayu akan kafurci kuma a ƙarshe cika da imani yoyi musulunta kafin ɗan lokaci kaɗan kan yi rasu kaɗan ake samun wannan ko kuma wanda zai rayu a kan musulunci dab da zai rasu kuma sai ya ridda ya mutu a kan kafirci shi ma ɗan kaɗan ake samu galibi dai wanda ya rayu a kan musulunci shi yake mutuwa akan akan imani sau da aka sai karke imaninka wani ya ce Allahumma ya Allah la ta harimna ajrahu kar ka haramta mana ladansa wato ka ba mu ladan musiba na rasuwan wannan bawan Allah wala tudillana ba'dahu ya Allah karka batar da mu bayansa karka batar da mu bayansa wato wata mutuwar takan sa mutane su bata ko idan dama shine mai kula da tarbiyyar mutane tarbiyyar al'umma din sai ya rasu ƙarshen ta sai a lalace sai za ga idan mai gida ya rasu yara suka zama marayu galibi in ba Allah ne ya taimaka aka samu mai kula da su ba sai kaga tarbiyyar su ta tarwatse tarbiyan ta lalace saboda babu mai gida wasu ma ba marayun ba ne balagaggu ne to amma kuma tarbiyyarsu sai ta lalace saboda ba su da mai musu faɗa mai musu faɗan ya bar duniya to kaga wannan ba shi kaɗai ya mutu ba kenan ya mutu da mutane da yawa don wani mutum shi kaɗai in ya mutu to al'umma ce ka mutu da yawa ba shi wani rayuwarsu za ta taɓarɓare sannan kuma tarbiyyarsu za ta taɓarɓare yace wa ma kana amma kana qaisun hulkuhu hulka wahidin walakinahu bunyanu qaumin tahaddam qaisu mutuwan sa ba mutuwan mutum ɗaya bane wani gini ne na mutane rushe mutuwan mutane da ne wani kuma in malamin sai rasu ne sai ya bata zaran malamin ya tafi shi kenan shi ma sai ya bata in ma dai zama shine mai tarbiyantar da shi dama mai tsora shi akan daidai tunda ba nan in zai dinga yin abubuwa da barna ko kuma da malamin ya rasu sai shaidan ya zo ya ce bauta malamin sai kai malamin inda bai kai ba don galibi in kaga ana kai malami inda bai je ba to ya mutu ne sai bayan ya mutu ne in yana raye ba a cika yi ba amma bayan ya mutu to nan ne ake kai shi matsayin da Allah bai kai shi ba sai a ɗauke shi ma shine abun bautan gaba ɗaya a ba shi matsayi na ubangiji subhanahu wataala yana da wuya ka je ka samu wani ra'ayi wai ana bauta masa yana da wahala amma matattu a cikin kaburbura wanda ake bautawa ba su da iyaka to kaga mutuwar ta zama mai, ta zama fitina kenan sun bata bayan ya mutu sun bata shi yasa yake wala billana ba'dahu kar ka batar da mu bayan sa farko wanda suka fara bautan gumaka ai malamin su ne suka rasu sai shi da su yi mutum mutun din su mutanen annabi nuhu suka yi mutum mutum din daga ba shaidan ya zaga ya ce ai iyayenku suna bauta musu ne ku bauta musu sai suka kawo bautan gumaka to kaga wannan mutuwan ta zama mai fitina ta zama fitina shine wala tudillana ba'dahu kar ka batar da mu ya Allah bayan sa a wasu wadoyin wala taftimna ba'dahu kar ka fitinar da mu bayan sa shine batarwan kenan addu'a ta gaba Allahumma إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت آل الوفاء والحق فغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم غنم كما أرويته لقاليس واثلة بن الأسقع يتي من زال تسمع يا من سلى أكون ونمتن دقتين مسلمي ديرسو سنديشينا فأنا ونم الدعاء اللهم إن فلانا من فلان في ذمتك وحبل جوارك فقي من فتنة القبر وعذاب النار وأنت آل الوفاء والحق فغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم أبو داود رويته حديث لابن ماجه لإشنادي إن تتي فترى دون اللهم يا الله إن فلانا من فلان حقيقة واني دن واني في ذمتك يناتكين أمانك وتكين أمينتك to wane dan wane kai za ka faɗi sunansa ne in ka zo addu'a ne sai ka fito da sunan mamaci Ta ce Allahumma inna Ibrahim bina Musa in Ibrahim Musa sunansa ya Allah hakika Ibrahim dan Musa fi zimmatika yana cikin amanarka yana cikin aminci amincinka amincinka wato cikin kwanciyar hankali ba tare da tashin hankali ba wa habli jiwarika kuma yana cikin alkawarin amanarka wato hablu asalin asalinsa igiya ne amma laraba suna cewa alkawari igiya da igiya da ya ke tsauri abu gaggam to alkawari kuma abun kullawa ne so zaka wa habli jiwarika da alkawarin amananka amananka shine jiwari din jiwar shi ma amana ake nufi wato yana cikin alkawari na amananka cewa duk wanda ya bauta wa Allah ta'ala Allah zai azabtar da shi ba Allah zai azabtar da mutumin da ya bauta masa bai masa shirka ba haka manzo da ya ga ma azmi jabal atadari ma haqqullahi ala al-ibadi wa ma haqqul ibadi ala Allah qala wallahu wa rasuluhu a'lam qala haqqullahi ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an ibadi Allah alla yu'adhiba man la yushriku haƙƙin Allah akan bayansa su bauta masa kasu masa shirka haƙƙin bayi akan Allah da ya tsora wa kansa shi duk wanda bai ya bauta masa bai masa shirka ba ba zai azabtar da shi ba to kaga kana cikin amana ko aminci na ubangiji ta an sai ce faqihi min fitnatil qabri ya Allah ka tsare shi daga fitinan kabari fitinan kabari sune tambayan munkar da nakir tambayan munkar da nake tambayan mala'iku a kabari shine fitinan kabari kenan ma'ana jarrabawan kabari ko ai fitina ne jarrabawa gaba ɗayansa fitina ne ko ta duniya ko ta lahira masifa ce ko nan duniya aka ce za a jarraba ka to ka shiga matsala ne ka shiga matsala sai za a zo a maka tamboyi ka amsa wasu tamboyi in ka amsa su ka haye ka ci idan baka amsa su ba kuma ka faɗi sai jami'an tsaro su kira ka za su maka jarrabawa kaga yan baka haye ba sai gidan yari kawai ko police station sai a daure ka in ka haye kuma shikenan to haka a makaranta an ce za a maka jar a maka karatu a ce za a maka jarraba ai wannan fitina ne tashin hankali ne in ka amsa ka haye in baka amsa ba ka fadi balle sana na lahira na nan duniya ma kaga na lahira manya-manyan tambayoyi ne su idan ka riga ka faɗi ka faɗi babu co babu kari over a nan duniya in ka faɗi a jaraba za ka iya sake kwas ɗin za ka iya sake fefan to amma a lahira a kabarin in aka maka jaraba ka faɗi babu maganan siyo babu sake fefan kwata-kwata ka tafi kenan Allah ya sauke hadisi ya inganta daga manzala ta suna ya ce idza qubira adukum ja'ahu malakani aswadani azraqani yuqalu ahli yuqali yuqalu li ahdihima al wa lil nakhir fa yuq'idanihi fa yas'alanihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi idan ɗayan ku ya rasu to mala'iku guda biyu za su zo masa shuɗaye baƙaƙe sun haɗa kala biyu shuɗaye ne kuma baƙaƙe idan babu irin wannan kalan a duniya to haka za ka fito maka dai. shi sai su zaunar da shi su tambaye shi man rabbuka menene wane ne ubangijinka wai abin bautanka wa ma dinuka me addininka wa man nabiyuka wane ne annabinka haka za su masa wa'annan tambayoyi idan ya amsa su a ce namnau matal arus alladhi la yuqidhu illa ahabbun nas ilay kai bacci irin baccin ango wanda ba mai da shi sai amaryansa sannan a gaya mala'iku a ce afrishuhu min aljanna wa albisuhu min aljanna waftahu lahu baban ila aljanna fayatihi min ibiha wa ha, wa yuftahu lahu fi qabrihi da basari mala'iku Allah ta ya mala'iku ku masa shimfiɗa ta aljanna ku sa masa riga irin ta aljanna ku buɗe masa ƙofa daga kabarinsa har aljanna ƙanshin aljanna da abincin aljanna abubuwa na jin daɗi ya dinga zuwa masa cikin kabarinsa sannan a faɗaɗa kabarin iya ganin idonsa in kuma ya kasa amsawa zai dinga cewa wayyo wayyo ina ta ƙara na cewa shi bai san me zai faɗa ba shi ya ji mutane suna cewa fana faɗa wani abu ne ya faɗa ya ce la dari, to sai malaku su ɗauki guduma su buge shi su ce la darai ta wala Ba baka ji ba baka sani ba kuma baka bi ba kowane abu yana jin wannan ƙaran banda mutum da aljan na za su ji za su faɗi su suma tuge shi da da guduma sannan sai Allah ta'ala ya ce firishuhu minan nari wa albisuhu minan nari Wafta hulahu baban ila nar fayatihi min harriha wa samumiha fayudayyaqu alaihi fi qabrihi hatta takhtalifa bala'u. saboda haka sai a ce a masa shimfiɗa irin na wutar jahannama a sa masa rigar wutan jahannama a buɗe masa kofa daga kabarin sa har wutan jahannama sai tururin wutan jahannama da kukuna na wutan jahannama ya dinga shiga kabarin sa sannan shi kenan sai ya na a matse masa kabarin kuma sai haƙarƙarin sai haka ba ta kaga akwai fitinan da tafi wannan ne to shi sa ce Allahumma qihi min fitnatil qabri ya Allah ka kiyaye daga fitinan kabari wato daga tambayan munkar da nakin na kabari ya zama kwata kwata ba za a masa tambayan ba ma don akwai wanda ba a musu tambayan akwai wanda ba za a musu ba kwata kwata wanda ya rasu daren juma'a ko yinin juma'a ba za a masa tambayan kabari ba shahidi ba a masa tambayan kabari wanda ya mutu a fagen yaki manzala sun ya ce ai walƙiyan tukuba da ya gani ma sun ishe shi ba sai an masa tambayoyin kabari ba wa azabin nar ya Allah ka kiyaye shi daga azabar wuta wa anta alul wafa'i wal haqq ya Allah kai ne ma'abocin cika alkawari wal haqqi da gaskiya duk wanda ya bauta wa Allah shi kaɗai bai mar shirka bai rike addinin nan Allah zai cika masa alkawari zai kare shi daga dukkan matsaloli na tashin alkiyama sannan sai ce da hu! ya Allah ka gafarta masa warhamhu ka ji kansa innaka antal ghafurur rahim ya Allah kai ne mai gafara kuma mai jin kai wannan ita ma ɗaya ne daga cikin addu'o'in da ake a wajen sallan gawa za ka idan mutum yana sallan gawa ba zai gum ya tsaya bane haka kawai sai dai kai kabbarori bayan kowace kabbara akwai abin da ake yi bayan kabbaran farko fatiha ka karanta fatiha bayan ta biyu salatin manzala ta sama bayan ta uku sai ka zubo wa'innan addu'o'i yawo inda ka haddace ka dage ka haddace ko guda biyu ne ko uku ka dinga maimaita su addu'a ta gaba Allahumma abduka wa ibnu amatika ihtaja ila rahmatika wa anta ghaniyun an azabihi in kana musinan fazid fi hasanatihi in kana musian fatajawaz anhu wannan kuma saboda hadisin yazid bin ukana yace manzo Allah ta kuma ya kasance idan ya tsaya akan akan gawa don yayi mata sallah to yana yin wannan addu'a yana karanta ainihin wannan addu'a Allahumma abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika إيتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه إن كان موسنا فرز في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه حديث حاكم كما fassara addu'a ita ce Allahumma ya Allah abduka wannan bawanka ne ma'ana haza abduka an shafe mubtadan aka bar khabar ne wabnu amatika kuma dan baiwarka ne ihtaja ila rahmatika ya bukatu zuwa ga rahmarka wa anta ghaniyun an azabi kai ko mawadaci ne ga barin masa azaba wato ba don ka masa azaba ba zai amfane ka da komai ba kai mawadaci ne wato wannan abin nan kenan ake ana yabon Allah subhanahu wata'ala ana fadanci wa Allah domin yayi masa afwa shi mabukacin rahamar ka ne kai kuma baka bukatan ka azabtar da shi sannan in kana muhsinan ya Allah in ya kasance mai kyautata ayyukansa ne a duniya kan ya mutu fazit fi hasanati ka kara masa cikin ladansa ka ƙara masa lada na kyawawan ayyuka din wato ka ninninka ladan wa in kana musi'an in kuma ya kasance mai munana ayyukansa ne fatajawaz anhu ka ƙetare shi ka ƙetare masa munanan ayyukan wato ka yafe masa kenan ka yafe masa munanan ayyukan to yannan su ne kaɗan daga cikin addu'o'i waɗanda malam ya kawo mana na sallan gawa sauran kuma ka je ka neme su a cikin bulugul marami a cikin risala risala ibnu abi zal qirawani ya kawo addu'o'i da yawa da sauran manya-manya littattafai to sai addu'a'u lil faradi fi salati alayhi addu'a'u lil faradi addu'an da ake wa yaro karami in ya rasu liddu'a'i fi salati alaihi a lokacin da ake masa sallah irin addu'an da ake wa yaro karami shine alfarad wato shi yaro bai da laifi bai fara ba amma fara rubuta masa alhaki ko da abin alhaki ba don lada za a iya rubuta masa ko ina karami idan ya aikata kyakkyawan aiki sama ba fa rubuta masa alhaki ba to shi za a yi addu'a ya za a yi gashi daga cikin addu'in Allahumma a'izhu min azabil qabri ya Allah ka kiyaye shi daga azaban kabari to na abun mamaki ne yaro karami ya ce Allah ya kiyaye shi daga Allah ya tsare shi daga azaban kabari ai dama ba a tammata masa azaban kabari tunda yaro ne wani laifi da Allah zai azabtar da shi babu amma duk da haka an samu wasu daga cikin magabata suna yi sa'id bin musayyib yace nayi sallah a bayan abu huraira sallaitu a sallaitu wara abi hurairatin ko ala abunan sallaitu abunan wara abi hurairata ala ce yace nayi sallah a bayan abu huraira akan wani yaro da ya rasu wanda wannan yaron lam ya amal khadiyatan qat bai taɓa yin wani laifi ba kwata kwata tun da ya zo duniya amma kuma yace abin mamaki fa samitu yaqulu Allahumma izhu min da qabr sai na je yana cewa Allah ka tsare shi daga azaban kabari to tun da an samu Abu Huraira na yi to kaga babu laifi don Imam Malik ya rawaito wannan hadisin cikin muwatta da isnadi ingantacce da wasu daga cikin malamai Ya ce wa in qala idan ya ce اللهم اجعله فرضا وذكرا لوالديه وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينه وآذن به أجورهما وألحقه بساله المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم وأبدله دارا خيرا من داره وآلا خيرا من آله اللهم غفر لأصلافنا وأفرادنا ومن سبقنا بالإيمان فحسنون in yi wannan addu'an fa hasanun abu ne mai kyau wannan kuma bin kudama al-maqdisi cikin al muguni ya ambaci wannan addu'an da imam an-nawawi cikin littafinsa sa al-afkar in an yi wa yaro irin wannan addu'an babu laifi to in kala idan ya ce Allahumma ja'alhu yace ya Allah ka sanya shi faraɗan ya zama rigangado wa zukuran da ajiya na lada liwalidaihi ga iyayensa wa shafi'an kuma ya zama mai ceto ga iyaye mujaban abun amsawa wato abun karba a wajen ubangiji ta'ala faradan riganga dogo asalin farad shine idan mutum idan mutane da su kaura su tafi wani gari to sukan tura wasu mutane daga cikinsu yan kaɗan sai su je su duba musu wurin su shashare musu wurin zama gida su musu yan bukkokinsu kafin su su zo sun su to sun gyara wuri don an zo kawai ba wani wahalan da za a sha dama akwai masauki ba wai za a zo kawai take a ɗau a ƙauro gaba ɗaya a zo a lokacin da ake son a gina ɗaki a gina rumfa a tona rijiya a tona shadda da sauransu sai sun tura wasu sun gyaggyara musu to shine wannan yaron ana addu'a ya zama faraɗan liwalidai faraɗan ya zama rigangado ga iyayensa wato kamar wanda zai je share musu wani fili a lahira idan sun zo sai su shiga zai share musu gidan abinda ake nufi ya zama wani lada ne ajiyayye a lahira na musamman wanda zai amfane su wato su samu lada da sababin yaron su ya rasu wanda zai amfane su a lahira kamar an gina musu gida da sababin wannan yaro sai a zo a hadisi ai duk mutumin da ‘ya'yansa guda uku suka rasu yara ƙanana ya haƙuri to sakamakonsa aljanna ne za su zama masa kariya daga wutar jahannama to ta mata ta ce ko yara biyu mazalla ya ko yara biyu to kaga shine faraɗan ɗin ya riga ka tafiya amma kuma ya gyara maka masaukinka ne kafin ka je saboda ladan da yake ɗauke da shi da kuma cetonka da zai yi shine farad wa zukuran da kuma ya zama ajiyar lada ne dai ga mahaifansa wato wani lada ne ajiyayye domin duk wanda ɗansa ya rasu akwai ladan musiba ne akwai ladan musiba shi yasa idan aka karbi ɗan mutum jinjiri sai Allah ta'ala sai tambayi mala'iku lokacin da suka karbe shi yace qadabtun ibnata eh, ibna abdi kun karbi dan dan bawa na sai su ce qadabtun samarata fuadihi kun karbi 'ya'yan itatuwan zuciyansa wato abin da yake jin daɗi in ya gani a zuciyansa sai su ce eh to sai ce ma za abdi me bawa na ya faɗa kuma Allah ya fi sani me ya faɗa amma sai tambaye su dai na sai ba su wani labari to me bawa na ya faɗa sai mala'ikun su ce Hamida ka hamidaka ja'a. idan bawan Allah ne wanda ya san me yake ya gode maka kuma ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace alhamdulillah ala kulli hali dama Allah ne ba shi kuma shi ya karba sai gode Allah sannan kuma yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to sai ubangiji ta'ala sai ga malaku yace ibnu li abdi baitan fil janna wa sammuhu baital hamdi ku gina wa bawa na gida aljanna ku ambaci wannan gidan gidan godiya saboda ya gode Allah ya yi bi ubangiji ta'ala to ku gina masa gida aljanna da sabin karban wannan ɗansa da aka yi kwaya ɗin ku ambaci wannan gidan baital hamd gidan godiya wa Allah ko yabon Allah subhanahu wataala to kaga wannan yaro ai ya zama rigangado kenan ko ya je ya gina musu gida kafin me kafin su je to wannan shine ma'anan faradan ya zama rigangado shi yaro wannan addu'a Allah ya sa ya zama haka ga iyayensa wa shafi'an ya zama mai ceto ga iyayensa mujaban ya zama abun amsawa wato abun karba a wajen Allah subhanahu wataala sai ka ce Allahumma saqqil bihi mawazinahuma ya Allah ka nauya mawazinahuma ma'aunan iyayen nasa bihi da shi wato ya zama riba rubuwa da shi da suka yi wani tarin lada ne wanda kyawun ayyukansu zai yi nauyi a sikeli ranar alkiyama kaga za su tafi aljanna kenan domin faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun to da haka wanda duk wanda a fama man abin nan فأما من أوتي كتاب فأما من ثقل موازينه فهو في عيشة رابية ina cikin rayuwa yarjejiya to Allah ya nauye mizanin su da sababin lada na musiba na rabuwa da wannan yaron da suka yi sannan wa'azin bihi ujurahuma Allah ka girmama ladansu bihi da sababin rasuwan yaro wa alhiqu bi salihil mu'minin ya Allah ka riskar da shi da managartan mu'minai wato bayin Allah na gari da suka yi gaba Allah ka sa shi yana daga cikin su ka rikar da shi da su ma'ana ya tafi inda suka tafi shine aljanna sannan waje alhu fi kafalati ibrahim ya Allah ka sanya wannan yaron a cikin renon annabi ibrahim renon annabi ibrahim ina ka sanya yara kanana ƴaƴan muminai musulmi in sun mutu ana kai su wurin renon annabi ibrahim ne a aljanna kamar inda hadisai suka inganta da yawa daga ciki akwai hadisin iman hakim a mustadrak ingantaccen hadisi ne da wasu daga cikin malamin hadisi hadisin abu huraira radiyallahu anhu yace manzon Allah ta kuma yace auladul muslimina fi jabalin fil janna yaquluhum ibrahim wa saratu hatta yaruddahum ila abaihim yawm al-qiyamah ya'yan musulmi ya'yan musulmi wanda suka rasu suna wani dutse a cikin aljanna annabi ibrahim da matarsa saratu su suke su suke kula da su har a zo tashi alkiyama su ɗauke su su mayar wa iyayensu yaro karami da ya rasu hadisi ne ingantacce yaro karami da ya rasu dan musulmi to yana aljanna annabi ibrahim yana kula da shi ranar alkiyama sai a ɗauki yaron sai a mayar wa iyayensa zai su shiga ya zama aljannan su guda ɗaya gida ɗaya za su shiga aljanna yana kallon yaronsa da ya rabu da shi a duniya yanzu gashi na sun haɗuwa aljanna sa mutuwan yara ƙanana falala ne ga mahaifansa falala ne kwarai da gaske abun ba a son saka amma kuma falala ce to kaga ko ai yaro zai buƙaci babansa ai ko a nan zai ce na babansa in bai ga babansa ba bai zai ji daɗi ba shikenan sai a haɗa shi da babansa ne duk su shiga aljanna gida ɗaya sannan ya ce wa qihimi bi rahmatika azabal jahim ya Allah ka kiyaye shi da rahamarka azabar jahim azabar wutar jahannama wa Abdul hudaran khairan min dari ka musanya masa gida fiye da gidansa wa ahlan khairan min ali da iyalai fiye da iyalansa masu kula da shi kaga annabi ibrahim ai ya fi iyayensa da nan duniya in ya rayu iyayensa ne za su kula da shi yanzu da aka karbe shi kuma annabi ibrahim da saratu matarsa su suke kula da shi kaga sun fi iyayensa kenan annabi ibrahim ya fi babansa saratu ta fi mahaifiyarsa sai ce allahumma ghafir li aslafina ya allah ka gaba ka gafarta wa magabatanmu wanda suka riga mu gidan gaskiya tun daga kan sahabbai har zuwa yanzu mumine bayan allah irin addu'an da suke kenan والذين جاءوا من بعدهم الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم sai Allah ka gafarta mana da 'yan uwanmu wanda suka rigaye mu da imani magabatanmu kenan sai Allah ka gafarta gafartawa magabatanmu wa afradina da dai magabatanmu din aslafina da afradina ma'anar su ɗaya wanda suka riga mu gidan gaskiya afradina wanda suka je su tuntunin sun gina gidajensu suna can a masaukansu na rahmar Allah ta'ala ya Allah ka gafarta musu wa man sabaqana bil iman da dukkan wanda ya rigaye mu da imani wannan addu'an da ake wa yaro daga ciki kuma addu'o'in akwai Allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan wa ajra wannan kuma an an samu ta daga Al-Hasan al-Basri ya kasance idan zai wa yaro karami sallah sai ce Allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan wa ajra wannan hadisin Abdurrazzaq ya rawaito shi cikin Al-Musannaf da ibn abi shaiba shaiba shi ma cikin al-musannaf nasa da kuma al-baghawi a cikin sharh sunna ma'anar addu'a Allahumma ja'alhu lana faradan ya Allah ka sanya shi ya zama rigangado a gare mu wato wanda zai je ya gina mana gida kafin mu zo a lahira wa salafan kuma ya zama magabaci ne wanda yayi gaba da mu zo mu same shi wa ajaran kuma ya zama tarin lada ne ya zama tarin lada wanda zai amfane mu ranar kiyama ya nauyaya mizanin mu mu na kyawun ayyuka suna hadisi ingantacce ne shi ma Hassan al yana wannan addu'a addu'a ta gaba du'a'ut ta'ziyati wato addu'an ban haƙuri. addu'an ta'ziya shine ban haƙuri amma ake cewa ta'ziya shine ban haƙuri. larabci ne kalmar at-ta'ziyatu ban hakuri azzahu yu'azzihi ta'ziyatan ya bashi haƙuri yana bashi haƙuri ban haƙuri. shi ne ba shi yake cewa taziya ko ta'aziyya to idan ka je za ka mutum ta'aziyya ga irin addu'an da ya kamata ka masa ko kuma irin lafuzan da ya kamata ka masa ka ce inna lillahi ma akhadha wa lahu ma wa kullu shay'in indahu bi ajalin Fal tasbir wal tahtasib haka za ka yi wannan addu'an wannan kuma an ruwaito daga Usama bin Zaid yace wata ran yar manzala ta sama ta aika masa ita ce Zainab cewa ya zo ɗan tafa an karɓi ɗansa an mana yana ƙoƙarin rasuwa ɗanta yana ƙoƙarin rasuwa sai manzo Allah ya aika mata cewa yana gaishe ta kuma ya rubuta mata wannan cewa yana gaishe ta sannan kuma ta sani inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal ta'tasib ma'anansa inna lillahi ma akaza Abunda Allah ya karba dama nasa ne ba Allah ne baki ba dan Allah ne baki dan kuma ya karbi abunsa Allah ne baka dan kuma ya karba shine inna lillahi ma akaza wa lahu ma da in ma baba ne Allah ne baka baban in mata ne in miji ne Allah ne baka in dan uwa ne Allah ne baka kuma ya karbi kayansa kuma wa lahu ma ada abinda ya bayar ma nasa ne wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma kowane abu a wurinsa yana da ajali abun ambato akwai lokacin da zai tafi da za a neme shi a rasa kai ne baka san ajalin yaushe ba ne amma Allah ta'ala ya sani a ruwan bukari wa kullum inda bi ajalin musamman bai sa sha'in din ba wa kullum kowanne a wurin Allah yana da ajali ajali abun ambato shekara biyu uku hudu goma ashirin ɗari ɗari biyar kowa dai akwai ajalinsa in ajalin ya zo kuma zai tafi to sai ya gaya mata wannan cewa abunda Allah ya karba nasa ne abunda ya bayar nasa ne kowane abu yana da ajalinsa sai ce faltasbir ta yi haƙuri waltatasif ta nemi ladan musibanta kawai ta nemi ladan musiban rasuwan ɗanta sai tura mata haka ta je ta karanta sai ta sake aiko wa manzala ta suna cewa tana haɗa shi da Allah don Allah ya zo ka san musiba ta same ka zaka so wani naka ya zo wajen ko ba zai iya yin komai ba kaga dai mutuwa wani bai isa mai da ran ba to amma idan wani dan uwanka yana cikin wani hali da ka so wani dan uwanka ya zo don ku yi tarayya da shi wajen juyayin abun ko kuma akwai wani abu da za ku iya yi to sai ta ce manzo Allah dai dan Allah ya zo shikenan manzo Allah a sai ya zo ya tashi da shi da irin su Sa'd bin Abi Waqqas da sahabbansa da mutane da yawa shikenan yana zuwa sai ya samu yaron nan ransa na sama yana kasa ransa na kokarin fita sai samu ruhinsa ta taqaqa tana ta mammotsawa tana abun nan sai manzon da sama sai ya sa kuka kawai sai ya fashe da kuka to da ya fashe da kuka sai sa'ad ya ce masa ya lallai kai din ma suna gaga an hana kuka wajen mutuwa ko kai din ma to sai ba kuka na na hawaye aka hana ma na ihu aka hana manzo Allah sai hawaye shar shar yana kuka to sai Sa'ad bin Abi Waqqas sai ce ya lallai kai ma kai kuka alhalin ka hana mu sai manzo sama sai ce hazihi rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi wannan rahama ce da Allah ya sanya ta a zukatan bayinsa a wata riwayan ja'alaha Allahu fi qulubi fi qalbi man sha'a min ibadi Allah ya rahama ce Allah ya sanya ta a zuciyan wanda ya ga dama daga cikin bayinsa wato tausayawa ne kaji mutum da ya zo rasuwa ji kai kuka ko ya su kai kuka tausayawa ne Allah ya sanya a cikin zuciyan wanda ya ga dama daga cikin bayinsa sai inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama Allah yana tausayawa yana tausayawa daga yana tausayawa mutane daga cikin bayinsa masu tausayi wato masu tausayi su ne Allah yake tausayawa nan, kenan zuban hawaye ba matsala bane don don ka zudda hawaye saboda mutuwa kuma hawayen mutum mutum ne wani koyaya yana jin bakin ciki amma ba zai iya kuka mu wani kuma abu kaɗan za ka ga kuka abu kaɗan kuka to haka Allah ya yi mutane so ba a hana kuka na hawaye in mutum yana kuka babansa yara suka ce ya daina kuka na hawaye kana bata a kanka lokaci ya zai yi to manzala ta sama ma ɗansa ya rasu ya yi kuka ibrahim mu'azzam ya yi kuka ce inal kalba inna inal qalba la yahzan wa inal ayna la tadma wa la naqulu illa ma yurdi Allah azza wa jalla wa inna li firaqika ya ibrahim la mahzunun ce ido na hawaye zuciya tana jin bacin rai kuma ba za mu faɗi komai ba sai abin da Allah ya yarda da shi amma muna jin bakin cikin rabuwa da kai ya Ibrahim gashi wannan jikansa ne ya rasu ya yi kuka to me aka hana kuka mai sauti wayyo Allah ya shiga uku ya halaka ya lalace sai wannan shi aka hana sai sa manzon sama ce laysa minna man daraba al-hududa wa shaqqa al juluba wa da'a bi da'wati jahiliyya duk wanda ya dinga dukan kundukukinsa fiskansa yana marin kansa saboda an masa mutuwa yana yaga wuyan rigansa yana da'awa irin ta jahiliya wayo Allah ya shiga uku wannan mazala ce wannan ba tare da mu ba tare da mu saboda haka abinda ake shine hawaye zuban hawaye ba matsala ba ne manzala suna yana yi kuma sahabbai suna yi amma ka kuka mai sauti shine aka hana shi yasa manzala sama yayi kuka amma kuma yace innal mayyita la yu'azzabu bi bukai ahli alayhi mamaci ana masa azaba da kukan da iyalensa suka masa kaga kenan bai halatta yi kuka ba to amma me ake nufi da kuka kuka mai sauti kuka mamaci ana masa azaba idan iyalensa suna kuka bayan ya rasu ma'anar azaban yana jin haushinsu haka shekul islami taimiyya ya fassara yana jin haushinsu don me yasa za su yi kuka bayan shari'a ta hana da suka ce kuma in yayi wasici a masa kukan to nan ne za a masa azaba din saboda wasu suna yi a can ba musamman zamanin jahiliya su ce wasice ce in ya mutu a masa kuka idza mitu fabkini bima ana ahluhu wa shuqqi alayya jayba ibn tamabadi sai ta in na mutu eh, wani miji yace ya gida wa matarsa wasici ummu ma ba yace in na mutu ki min kuka irin yanda ya cancanta amini kuma ki tsatsa ga wuyan riganki ki tsatsa ga wuyan rigan ki inna mutu yana masa wasici to kaga mutum ya irin wannan wasicin sai a masa azaba don ya ya ce aikata haramun kin to amma kuka na hawaye wannan ba hana ma to tunda aka ce bi buka'i ali to al buka'u a kuka mai sauti amma kuka mara sauti sunansa bukan bukan babu babu hamza bukan makasuri ne ba mamdud ba to shine kuka mai hawaye to irin sa ne wannan manzon Allah ya yi da sahabbansa kamar da Hassan bin Sabi yake cewa بكت عيني فهق لها بكاها وما يغني البكاء ولا العويل على أسد الإله قدات قالوا أحمزة ذاكم رجل القتيل أصيب المسلمين به جميعا هناك وقد أصيب به الرسول صلى الله عليه وسلم yace ido na yayi kuka fa haqqala fa huqqala abukaha yace buka uhawa yace ya cancanta te kukan amma kuka mara hawaye sai ambace shi buka bukaha kenan buka kenan kuka na hawaye sai ce wa ma yugunil buka'u buka'u kuma baya amfani shine kuka mai sauti walal awili ko ihu shi ba zai amfani ba ibn qayyim ya bada wannan fa'ida a cikin zadul ma'ad kuma ya kawo wannan baiti don ka bambance albuka'u da albuka buka'u ka hana mai sauti amma albuka mai hawaye kawai wannan ba hana ba manzo Allah ta sanya fika tsoron Allah kuma yayi ya fika hakuri kuma yayi wannan ba rishin hakuri bane tausayi ne ya shiga zuciyanka idan ka yi shi ba kai laifi kuma ba a hana mutum idan ya yi wannan sai dai in ya yi mai sauti ne sai a ce to wannan zai wuce gona da iri sai a hana shi to shi yasa eh, wannan hadisin ingantaccen hadisi ne hadisi ne ingantacce muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito shi inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ada wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tatas kuma mutum wannan addu'a din sai ce wa in qala in yace azama Allahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika fa hasanun idan mutum bayan ya faɗi wancan wanda ya zo a hadisi sai ya kara da wannan kuma yace abu ne mai kyau wanda imamun nawawi ya kawo cikin al-afkar naka azama Allahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika fasara shine azama Allahu ajraka Allah ya girmama ladanka Allah ya girmama ladanka wa ahsana azaaka Allah ya kyautata ban haƙurinka al'azawu shi ne haƙuri a ta'aziya ba da haƙuri al'azawu haƙuri duk daga kalma ɗaya ne wa gafara limayitika kuma Allah ya gafarta wa mamacinka in mu ce ƙara da wannan ba shi ba laifi wato a zamanin su ana yin haka to mu kuma nan kaga al'ada kowane yare da irin yanda ake mai, ake yin gaisuwa din ake yin gaisuwar mutuwa to da haka mu zama ce in kaje kace Allah ya gafarta masa ya ji kansa kace Allah ya bada hakuri Allah ya sa ya huta Allah ya sa rahama a kabarinsa babu laifi ai duk kalmomi ne masu kyau duk kalmomi ne masu kyau da haka da kowane al'ada kowane yare da irin al'ada yadda suke ta'aziyya in dai kalmomin suna da kyau ba su saba shari'a ba to babu laifi babu laifi idan an yi ta'aziyya da da irin waɗannan kalmomi to waɗannan su ne kalmomin da ake wato ainihin ta'aziyya da su lokaci ya ƙare ne sa'a za mu tsaya nan za mu tashi addu'a wa inda idkhalil mayyit al-qabr wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أشهد أن لا tambayar farko ya ce malam addu'ar da ake wa mutum lokacin da ya cika idan shi mai rasuwar mahaifina ne zan kira sunansa ne ko zan ce li'abi a wurin da ya kamata in kira sunan mahaifi bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa da assalamu alaikum wa rahmatullah eh, a nan duk yadda ka faɗa ɗaya ne ko ka ce babana ko kuma ka faɗi sunansa in ka ce Allah magafir li abi warfa darajatahu kai daidai domin babanka ne in kuma ka kira sunan ma ba laifi kai ba za ka duwan da kai ba matsala wannan ya ce wai malam babu laifi idan mutum ya sa wa ɗansa ko ‘yarsa suna islam eh, babu laifi islam suna ne a yi mana musulunci kamar ka jana ta zaharaddin ko muhiddin kaga abin na raba shi zuwa ga addini akwai babban malami a jordan ana ce masa abu islam saboda yana da ɗasunansa islam yana da littattafai akwai littattafansa a nan ana ana sayarwa so saboda haka don ka sa ɗanka islam ba matsala ba wannan kuma yake cewa matarsa ce ya hana ta zuwa wani wuri sai ta ki to sai niyya cewa idan ta je ya sake ta to sai mahaifinsa ya ba shi haƙuri to yaya auren yake ya yi niyya ko ya faɗa mata yawa ya gaya mata yin ta je ya sake ta to ta je ne ko ba ta je ba yawa idan ta riga ta je kuma da niyan yin saki ya faɗa shi nan ta saku sai dai a ba mahaifinsa ya ba shi haƙuri ya dawo da ita amma kafin ta je bata je in ba aka bashi hakuri yace in ta je sa ta ko kuma bata je ba aka bashi hakuri to zai iya janyewa zai ce to na yi hakuri na fasa ki je dama ai in kin tafi ba da izini na yake nufi ba kin tafi to yanzu kuma ya ba ta izini shikenan ya janye wannan cewa cewa ta kuri amma in ta riga ta je ka yi magana a kare sai dai a bashi hakuri ya dawo da ita in dai da niyan saki ne na'am eh ba sai a gaya mata ba in ya janye in ya janye bai gaya mata ma ba matsala wannan ke cewa malam idan mutum yana tsubu ko goyon bayan mai yi akwai laifi a bishi sallah wani in yana tsubu ko yana goyon bayan mai tsubu akwai laifi a bishi sallah to mene tsubu a ya kamata mu fahimci mai tsubun kafin ka tambaya ana bin sa sallah ko ba don tsubbu dai daga tibbu aka same shi a tibbu kuma magani ake ne saboda ka duk mai ba da magani sunansa mai ibu wato mai ba da magani to kaga idan mutumin nan magani kawai yake ba ruwa mai matsala don an bin shi kala ko rubutun sha yake yi <laughs> yana rubutun sha ana dan biyansa ai wannan bai taba sallansa ko wani abun nan ɗinsa ba to amma in dan tsubu kana nufin boka to boka ba abin sa sallah ba abin boka sallah don watakila zai iya wa mutum boka ne ana cewa dan tsubu ne alhalin kuma bokanci yake yi zai yawa kuma shi ba ba bokancin bane amma na ce masa tsubu so da wannan sai a bincika me yake yi in dai bokanci ne ba za a bi shi sallah ba bokanci ko tsafi ba a bin sa sallah amma in dai yana dan ba da wasu yan magunguna ne haka ko wasu addu'o'i to ba za a za a bi shi sallah ko da akwai shirme-shirme ko a cikin a cikin lamarin sa ko wanda ba ba ba ba da matsala ne in baka baka da matsala ta wannan bangare za a iya samun ka ta wani ta wani bangaren kuma ma za a bi ka sallah a haka to amma in yana yin wasu abubuwa na na bokanci wanda na na na wanda suka saba wa shari'a to kaga anan ba za a bi shi ba za a bi shi sallah ba so dan tsubbu dai kafin ka gane me yake yi sai ka kusance shi sai ka kusance shi zaka iya gane me da me yake yi in boka ne ba abin sa sallah to sai ce kuma ko wanda ya yadda da shi to shi ma ya danganta da me ya yadda ai to da haka ya yadda da bokanci ne cewa gaskiya ne ko kuma ya yadda da tsubbu cewa tsubbu gaskiya ne wanda ba bokanci ba to kaga bokanci kan ba gaskiya ba ne bokanci shirka ne wa Allah subhanahu wataala mutum bai zai yadda da shi ba amma ba da magani wannan mutum zai yadda da shi kuma ko da akwai ɗan kurakurai kaɗan wanda ba su zama shirka ko ne abu ba za a ce ba za a bi shi sallawa na'am wannan tambayarsa tana da kama da wacce ta gabata yana cewa wai akwai wasu da suke duba da waya sai su ce ga damuwarka shin ya halatta ko bai halatta ba duba da waya ne. sai duba duba ne ko a yi ta da waya ko da wuta ko da itace ko da ruwa ko da ƙasa ko da biro ko da tawada da alƙalami duk sunansa duba ana ba da wani ƙa'ida ƙwaya ɗaya wanda za ce shine in an bi wannan hanya aka yi duba duba zama haramun ma duba haramun ne ko da mene aka yi shi amma mutu haka kawai bai san gaibu bai zai gaya maka ga bukatanka kaga ka tabbata yana aiki da aljani ne saboda haka boka ne ko ta wani hanyar haka sannan ya ce wai menene matsayin wanda yi wa mace magani ya aure ta ya halatta ko bai halatta ba eh, Ba ya halatta wannan shi ne a sarfu al'ataf shi ma ta hanyar bokanci ake yin sa haramun ne wannan saboda haka abin nan eh, ka yi wani abu don ka sa mace ta soka ta hanyar sihiri ko ta hanyar bokanci wannan haramun ne ko kai wani abu don mace ta ki wani shi ma haramun ne matarsa ta ki shi ta rabu da shi don kai ka aure ta daga baya duka wannan shi ake cewa asarfu wal ataf dukkanin haramun ne kuma galibi ta hanyar tsafi ake yin su ko bokanci ta hanyar tsafi ne idan kana neman aure mace ba ta son ka addu'a kawai za ka yi ka roƙi Allah ta'ala ya sa ta soka iya abin da za amma kar ka dinga shiga da fita kana zuwa wajen bokaye a kulla wannan a kulla wannan wannan haramun ne ka cutar da ita kuma ba halatta a shari'ar musulunci wannan yake cewa mutum ne ya rasu ya bar matan aure guda biyu da 'ya'ya guda takwas uku maza biyar mata malam yaya za a raba gadon su? to rabon gado nan fa in muna faɗa in mun baka amsa rabon gado karka je ka ce za ka riba domin za ka iya zuwa kai kuskure ba ka riƙe ba kaga in ka je ka riba akan kuskure za ka ce abubakar muktar ne ya ce maka haka ake riba sai za wani ba amsa ma rabon gado ya ce ka je wajen alƙali a riba amma in tambaya ne na ilimi kana son ka ƙaru ne wannan za a gaya maka so da in ma ka riƙe kuskure wata ran za ka sake karantawa ka ga daidai ko za ka ji an sake maimaitawa ka zan ansa a matsayin tambaya ce ta ilimi ba wai abu ne ya faru ya faru kuma ka zo ka same mu ko ka je ka samu wani malami ya riba maka mutum ne ya rasu ya bar me mata biyu da ya'ya ya'ya takwas hudu uku maza biyar mata saboda haka tunda akwai ya'ya kaga mata kam za a kasa takwas a basu kashi ɗaya ne a cikin kashi takwas kashi ɗaya za su ɗauka tunda akwai ya'ya sun hana su su ci rubu'i wato kashi ɗaya cikin hudu saboda haka za su ce sumuni ne da su kuma wa'annan ‘ya'ya mata abin nan zan ce ne ‘ya'ya maza da mata su kuma za su ɗauki sauran gaba ɗaya sai a yi zakari da hazil unsayin wato maza su ninka mata namiji ya ɗau kashi biyu mace kuma ta ɗauki ta ɗauki kashi ɗaya to kaga asalin matsalan ka takwas ne mata su ɗau kashi ɗaya maza kuma guda takwas ɗin su ɗau kashi bakwai kowanne ba zai riba musu ba so za ka dole sai ka yi tafihul matsala sai ka buga matsalan adadin kawunan wato ainihin su masu gado ɗin wayannan guda biyu wannan kuma kawunan su zai zama abin nan ne guda goma uku maza ko uku maza kaga su shida kenan mata kuma su nawa su biyar kaga zama goma sha ɗaya ga maza ga matan aure guda biyu za ka sai ka buga su goma sha uku tukun sannan sai fitar maka da ainihin gadon yadda bai zai wato ba zai rage ba goma sha uku nan sai ka buga ta sau takwas sannan idan ta baka ko kuma ka ɗauki cewa akwai tawafuki da ba tawafuki da nusu ta bayu ni ne saboda aka sai ka buga sau sha uku sannan sai baka wannan matsala to in ka buga duk adadin da ya baka ka sake rabawa ba tare da ka samu wani ya karye ba amma dai rabo na farko shine a kashi takwas za a ba mata kashi ɗaya su raba su biyu su kuma wa'ina za a ba su kashi bakwai sai su raba namiji ya ninka mace mai tambayar karshe ce shi ne sallah a mota a halin tafiya kuma a kan kujerarsa ta cikin mota amma sai dai lokacin da yake yin wannan sallar a jikinsa na taba jikin wata wacce ba musulma ba ma a cikin tafiya to wai yayi matsayin wannan sallar tasa dai a cikin mota kuma ga wata wadda ba musulma ba hakan nan jikinsa wani lokaci yana gogon jikinta to wace ya sallah a mota ana sallah a mota ne wanda ya sallah a mota bai da sallah sai dai nafila ne sai dai kuma idan ya zama lalura babu yadda za a iya sauka a mota zai iya yin sallan farilla yana zaune a mota ne amma ka kawai ka sauka ba inda za a tsaya cin abinci ne ba a tsayawa sallah ne Akwai musulmi a motar za a ce a tsaye a yi sallah kuma za a jira ka ko inda aka tsaya za a ci abinci kai bakin abinci ne a gaban ka ba sallah za ka yi abinci ko sai ka karbi take away wanda za ka riƙe a hannu kana abin nan kana ci amma ka kawo mutum da gangan bai zai ce zai zai zai sallah a mota ma yana da wuya tafiya da za a ce wai a mota za ka yi sallah ana samun kan wanda galibi kuma sallan asuba ne masu tafiya a kasashen arna a cikin makaholo wanda ba za a tsaya maka ba amma sallan azahar da la'asar kafin dai rana ta faɗi da za a samu inda za a tsaya magariba da isha kafin ba za a tsaya shan mai ko cin abinci ya kai sallanka su su ba ne ake samun wannan matsalan shi kenan zai mu ce sallah a mota in sun ki su tsaya nan ma a jarraba in ba su tsaya ba shi kenan ko musulman kuna da ku kan kanku ku ga direban kuna son za ku tsaya sallah kila ya ce bismillah sai ku yi sallan ku in kuma ya ki ya tsaya to za ku yi sallah a mota din kuna masu nuni kuna masu bin alƙibla duk inda ta fuskanta in an juya motan kuma ku juya so sai ka abin nan abin nan kana tsakiyar mata ai dan uwanka gele shi kuma ba a cikin mata yake ban yayi sallah sai ba kauri ka je ka zauna a abin nan a wajensa sun zai zauna a mota kuma ba sallah bai guji hada jikinsa da na mata kai kokarin ka zama a gefe kake zaune ba ka cikin matan tare da maza kake ba wa inda aka ajiye ka ce a ni ba na son zama a nan da zauna sai dai abun ya gagara a rasa inda za a yi sai zama lalura amma kar mutu ya zaɓa wa kansa haka akwai masu neman addu'o'i kamar dai da aka saba da fatar Allah madaukakin sarki an samu na addu'o'i mu baki daya assalamu alaikum wa rahmatullah masu bukata addu'a Allah biya musu bukatun suna alkhairi وما لا بيوم بكاتمنا الخير قبائل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة أما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين